daidai da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin fosli da mala yake bayyana mana hukunce-hukuncen binne gawa a bisa tsarin da shari'ar musulunci ta tsara duk sanda allah maraukin sarki ya yi wa mutum musulmi rasuwa ga yadda za a bi da matakai a binne shi a bisa karantarwar sunna cikin bayanan da mala yake gabatar mana to sai dauko wata matsala mai matukan mahimmanci cewa bayan an binne mutum yana daga abin da suna ke tafe da shi don gane da shiryar da al'umma su iya ganewa da tantance kabarin wane shine kaza kabarin wance yi can a waje kaza ta hanyar a sa alama ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda Usman ɗan Maz'un Allah ya mai rasuwa ɗaya ne daga cikin 'yan uwan annabi da suka sha nono ɗaya annabi ya umarci wani sahabi da cewa ɗauko dutsen can domin in sa alama a jikin ƙabarin ɗan uwana domin in na zo binne sauran 'yan uwana in san inda zan jera su wannan da aka aika ɗauko dutse bai iya ɗaukowa ba sau da dutsen ya mai nauyi annabi da kanshi ya je ya ɗauko wannan dutse ya zo ya sa alama malam muhammad hassan sai ya kawo ta matsala da cewa shin mako ya halatta wajen sa wannan alama a buɗe abin ya faɗi da cewa za a iya yin rubutu a jikin ƙabarin ko a jikin alaman da aka kafa a jikin wannan ƙabari ɗin? ta sai malam ya ce eh za a iya a yi haka muddin dai ana da bukatan yin haka kuma ba za a yi abin da ya saba ma shari'a wajen yin guluwi a bisa yin wannan rubutu ko kuma a ce za a zo da wasu abubuwa na kwalliya da kawa a ce za a yi makabari wanda annabi kai tsaye tsawa kan haka mala ta kokarin kawo wasu hujjoji da tunane-tunane da ya jingina a cikin wancan hadisi na usman dan mazun to anan ne muga cewa malam muhammad hassan ya jingina ne a jikin wata fatawa na malaman malikiya da shafi'iyya da kuma hanafiya waɗanda ke cewa rubutun ba kyau to amma inda bukata to a iya a yi wannan rubutu saboda uzuri da kuma lalura wannan fatawa na muhammad hassan da waɗancan manyan malamai na malikiya da shafi'iya da hanafiya har an samu wasu daga cikin malamai na wannan zamani waɗanda ke bin manhaji na salafiya da su ma sun ba da fatawan cewa inda bukata inda lalura waje ya ƙure za a iya a yi rubutu a jikin ƙabari ko jikin alaman da aka kafa a jikin wannan ƙabarin. shi ma sai suka yi bayanin cewa to kuma kar a zo da abubuwan da ya saba ma ƙa'ida na shari'a wanda kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tsawa ya hana wannan to duba da buƙatuwa zuwa ga a san waɗannan abubuwa a shari'ance kuma a bisa ƙa'ida na ilimi sai muka zo da ƙarin bayani da malamai suka yi cewa hakikanin gaskiyar wannan rubutu a cikin kabari dai to bai halatta ba domin ga hadisi tabbatacce daga sahabin annabi jabir dan abdullahi cewa annabin rahama ya hana yin rubutu a cikin kabari a inda muka zo da littafi mai suna alisti'idad lil mauti tattali, da tanadi ga cewa mutuwa dai tana tafi duk wanda ya shirya to lalle za ta ɗauke shi a inda muka ji fatoyin malaman mazhabobi da suka yi maganganu don gane da abin da ya shafi rubutu a kan ƙabari da wasu littattafai da kuma fatoyin manya-manyan malamai na da da kuma na yanzu da suka yi magana a kan cewa a ɗauki wancan hadisi na jadar ƙarara ne annabi ya hana rubutu a kan ƙabari kawai a hannu in za a sa alama to a iya sa alama amma ba ta hanyar rubutu ba muna cikin jin waɗannan bayanai na waɗancan malaman musulunci ne sai lokaci ya ƙure za mu tashi kai tsaye inda mala ya ce musabakatun alal kutub akwai littafi da aka rubuta mai ɗauke da wannan suna a inda marubucin littafin ya ce ila sheikh an tambayi malan ma hukumul kitabatu alal kabar menene hukuncin yin rubutu a jikin kabari ko kuma a zo a yi daɓe ko a yi siminti a kan kabari ko a tada wani allo a kafa jikin wannan kabari sai a yi rubutu a kan kabarin ismuhu wani lokaci sai ga an rubuta suna da sunan mahaifi da sunan kaka da mukamai na shi wannan mamaci din a ce shi ne daktawa ne da adadin digirorin shi a rubuta mukamai shi da lambobi da aka ba shi na ƙasa da duk wasu abubuwa na kambamawa da sarautun shi da komi a rubuta menene hukuncin yin haka audu a'ul mayyit a wani lokaci kuma sai a zo sai a rubuta addu'a ne ga mamaci misali sai a ɗauko a ce allahumma gfil li fulani sai a ambaci sunan shi allahumma gfil li muhammad wa afihi wa afa'anhu allahumma nawwir kabarahu har zuwa ƙarshe da makamantan irin waɗannan addu'o'i da ake wa mutum in ya rasu wani lokaci jikin ƙabarin abin da za a rubuta kenan ko kuma a allon da aka kafa jikin kabarin sai a rubuta haka au gairuhu ko wani abin da ba wannan ba ala gafarta malam yin haka ya halatta fa ajaba sheikh sai malam ya bada ansa da cewa la yujuzul kitaba wannan rubutun bai halatta a yi shi alal kabari akan kabarin musulmi ba li hadisi muslim as-sabiq saboda hadisin da al'imam muslim ya ruwaito hadisin da muka gabatar da shi a baya kaɗan an jabirin rabiyallahu anhu ƙala daga jabir allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi jassisal kabara annabi ya hana a yi makabari siminti a yi makabari filasta a yi mai daɓe a zo a yi rubutu a kai wa an ada alaihi kuma annabi ya hana zama akan kabari idan ka je wasu garuruwa sai ka ga ƙabari an mai da shi kamar wani da kali ana ake zama a ci abinci ana ake zama a hira ana ake zama a duk abin da ake son ma a yi to annabi hana wa an ibna alaihi kuma annabi ya hana yin gini kan ƙabari. mala ya ce wa harrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce wa zada a cikin ruwayin tirmidhi sai ya ƙari da cewa wa an taba alaihi kuma annabi ya hana a yi rubutu akan kabari shikenan magana ya ƙare annabi ya hana to sai shin alamu sun yawa a makabartan wannan zai ba mu dama in mun kafa alama da irin alaman annabi mu yi rubutu a kai ta wannan kuma za mu zo za mu je a fatoyin da malamai za su za su ba da kan wannan ƙadiyyar allah maraukin sarki shiryar dum bayan wannan fatawa da muka ji a cikin makalat musabakatun alal kutub to sai mala ya ce mukalatun muƙi'ul almanhaj bala ya ce shauka shaukani muhammad bin ali a shaukani ya ce ƙauluhu aifil hadis al'imamin shaukani yana sharhin wancan hadisi ne na jabir da aka ce annabi ya ce wa an taba alaihi haka annabi ya hana a yi rubutu a jiki ko kan ƙabari malam shaukani ya ce fihi tahrimul kitaba alal qubur hakikanin gaskiya cikin wannan hadisi akwai bayani da ke ɗauke da haramcin yin rubutu kan ƙabarurruka. wa zahiruhu adamul farqu bayna kitabatul ismil mayyit malam ce haƙiƙanin gaskiya wannan rubutu da annabi ya ce kar ayi shin za a rubuta doron sunan mamacin ne alal kabari akan kabarin shi aw gairihi koko za a sa wani allo ne sai a yi rubutu a jikin allon a matsayin alama malam muhammad bin ala ashaukani ya ce hakika hadisin ya haramta yin wannan rubutu ko ta halin kaka waƙadistas natil hadawiyya rasmin lismi faijawazuhu bala ya ce sai aka samu shi'a hadawiyya da muhammad ala ashaukani yana zaune a garin da akwai shi'a 'yan hadawiyya ne shi yasa sun yi rubutun littafi suka sanya ma littafin a hada'iqul azhar furen lambu suka kawo fikihu da aƙidu irin nasu suka yi kace-kace da aƙidun ahalus sunna shine shaukani ya ɗauki littafin bai ce zai mai naƙadi ba bai ce zai raki ba ta amma sai wani abu yana yabo yana fallasawa shi ne sanya ma littafin asailul jarrar almutadaffik ala hada'iq al-azhar yabi duk abin da ke cikin littafin ya warware shi asailul jarrar kwazari an yi ruwan sama ya biyo makudana ya taho a guje ya tinkare faran lambu irin wannan ruwan sama mai karfi in ya tasa faran lambu a gaba faran lambu yana kai labari gije shi sai ce ma almutadaffik wanda yake hankaɗe hada'ikul azhar wannan faran lambu jizi ɗaya ne suka yi haka shi kuma nashi mujalladi uku sutun sutun haka ake buga su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to su wa'annan 'yan hadawiya suka ce sun togace rasmin lismi banda rubuta sunan mamaci a anan suka halattar da haka la'ala ala zuhrufa, su ma suka ce kar a yi saboda yi makabari kwalliya Kiyasan ala wad'ihi hajar ala kabari usman su ma sun ce a yi rubutun ne qiyasi akan dai alama aka sa to wuyin rubutun ma shi ma zai dauki alama sai suka ce e in ba an yi rubutun da siffa na aima kabari kwalliya ba kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa huwa minat takhsis bil qiyas ne ce wannan ya zama kamar takhsisi suke sun hassase wancan hadisin sun takura mai fadin shi amma ta hanyar kiyasi malai ce wa kada qala bihil jumhur wannan fatawa nasu an samu da yawan malamai sun ba da irinta to bayan wannan fatawa na babban malami muhammad bin ala ashaukani sai malai ya ce akwai fatawan ashek abdullah ashek abdullahi bin abdurrahman ababitin wani babban malami ne malamin najad ne mala ya ce ja'a fi kutubin majmu'atar rasa'il wal masailin najidiyya ya zo a cikin littafin majmu'atar rasa'il wal masailin najidiyya annahu su'ila sheikh an tambaye babban malami al'alimul allama abdullahi bin abdurrahman ababitin rahimahullah an dangane da kataba lismul mayyit ala nasibatil qabar mai hukuncin a rubuta sunan mamaci a doron kan tulluwan kabari faƙala sai a babitsin ya ce dakhilin fi umumin nahai wannan ya fada cikin umumin wancan hani da annabi yayi anil kitabati alal qabari dangane da yin rubutu akan kabari wannan ya fada cikin wancan umumin hanin saboda haka bai halatta a yi ba kun gano wannan da kyau ku a shehu sa'adi babban malami al'imamu sa'adi shi ma ya yi fatawa dangane da wannan ƙadiyya inda na ƙalar sheikh ibn usaimin hafizahullah babban malami ibn usaimin ya ba da labari an sheikh ibn sa'adi daga malaminsu sheikh ibn sa'adi annahu qala malam ibn sa'ad yace al-murad bil kitaba ma kanu yaf'alunahu fil jahiliya yace wannan rubutun da annabi ya hana shine abin da suka kasance suna yi a zamanin jahiliya min ibaratil madahi na zuwa da abubuwa na yabo wasana da kuzuzuta mutum li'anna hazihi hiya allati yakunu bihal mahdur mala yace irin wannan rubutu da irin wannan yabo ita ce abin da shari'a ta hana amma allati bi qadaril i'lam fala tukrahu amma dan an yi dan zane an dan yi rubutu saboda alama kadai malam sa'adi yace wannan ba makaruhi bane za iya yi mun gano wannan da kyau ko ya zo cikin fatawan ashek muhammad bin ibrahim al-sheikh don da ka jance al-sheikh ɗaya daga cikin jikokin muhammad ɗan abdulwahab allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi muhammad bin ibrahim su ila an naƙashi hassad westmin an yi magana dangane da shin ala gafarta malam za a iya zuwa da tsakon kwami a kafa su a matsayin alama a rubuta a jikin allon kabari ko kuwa kan kabarin da 'yan duwar wasu haka sunan mamaci to bayyana anna haza qabru fulan wanda a ciki za a bayyana cewa kabarin wane kenan faƙala simalin muhammad dan ibrahim ali sheikh ce huwa bi ma'anar kitaba yace wannan yana ɗaukar ma'anar rubutun can wafihi مزيد li'itina الذي ليس شرعيا wannan akwai ƙarin ɗawainiya na lura da ƙabarin da aka ce a yi ta hanyar sa alama to yin irin wancan rubutu to ya ƙara abin da shari'a ba ta zo da shi ba walaisa alaihi sahaba kuma sahabban annabi kafataninsu ba su ganin halaccin haka fa huwa bayan bagi malam muhammad dan ibrahim ali sheikh ya ce hakikanin gaskiya yin rubutu irin wannan a cikin kabari bai kamata musulmi ya rika yi ba sai a shallaki a ketare a bari qala bin baz malam bin baz ya ce la yajuzu kitabati ala alqabr la yajuzu alkitabati alaiha bai halatta yin rubutu akan kabari ba ai alal qubur akan makabartu a kabarrukan da ke makabarta abi ana yin rubutu kan kabarin ko a kafa allo a yin rubutu a jiki malam bin baz yace bai halatta ba lima sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minan nahyi anil bina'i alaiha saboda hadisin da yazo kai tsaye yayi hani dangane da gini jikin kabari wal kitabati alaiha koyon yin rubutu kan kabarin faƙad rawa muslimun rahimahullah min hadisi jabirin ƙala. malam bin baz ce hakika muslim ya ruwaito hadisi daga jabir Allah ya ƙara mashi yadda ya ce. Na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yujassisa ƙabar. annabi ya hana a yi makabari siminti wa an ka'ada alaihi kuma annabi ya hana zama kan kabari wa an yubna alaihe kuma annabi ya hana yin gini akan kabari wa kharrajahu tirmidhi wa ghayruhu bi isnadin sahihin sai ga sama al-imam at-tirmidhi ruwayan da ruwayan abu dauda ya zo da isnadi ingantacce wa zada da ƙarin haske akan wa an yuktaba alaihi kuma annabi ya hana yin rubutu akan kabarin li'anna zalika min anwa'il gulo malam bin baz yace yin rubutu akan kabari irin wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan wuce gona da iri fawajaban man'uhu to wannan ya zama wajibi a hana wa li'annal kitabata rubbama afdat ila awaqibin wa khayma malam ce kunga idan aka bada sarari ana rubutu kan kabari ta wannan zai iya kaiwa zuwa ga makoma mai muni minal guluwi na zarfafawa wa gairihi minal mahazurat shar'iyya da kuma wasu ababen da ma shari'a ta hana kuna bude kofa daya sai yan bida bude talatin a kanta daga nan shirka daga nan bid'a daga nan haramun daga nan abubuwa na ɓanna duk sai su shigo shi yasa malaman suka ce a tsayo a abin da annabi yi. kuma ya ce ka'ayi rubutu a nan kawai amma ɗibo fatoyin malamai ai malam wane ya ce malam wane ya ce to shi malam annabi kuma me ya ce ko kun gano wannan da kyau ku wai yau mutane su aje manzan Allah wai a koma wai ana neman fatoyin malamai zalla sai a ce ai malam wane ma ya ce duk waɗannan malaman da suke kawo fatawa su ce za a iya a yi Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi amma hadisin manzon Allah mu ya ishe mu wa qala ash-shaykh aidan har ila ya bin baz ce la yajuzu an yuktaba ala qabr al-mayyit bai halatta ay rubutu akan kabarin mamaci ba la ayatin qur'aniyya yace kai ko da ayoyin qurani ma bai halatta a rubuta ba wala ghayruha ko a rubuta wasu ayoyin alqur'anin ma Lafi hadidatin kai ko da a jikin allon karfe ne za a kafa irin yadda za ka je ga wasu makabartun an yi ɗan allo haka kamar allon da ake bugawa a rubuta lamban gida to sai su yi rubutu a jiki shi ma ya ce a wala fi lauhin ko a yi allo wala fi gairi ma ko wani abin da ba waɗannan ba duk ma bai halatta ba kuna gano wannan da kyau ku haka za ga an zo an tada irin wannan allan a cikin kabarin haka sai ya rubutun ga kabarin shi kuma anan har ma za ka je makabartan sai ga ga gwanin da ke wannan sana'a na waɗannan rubuce-rubucen yana zaune a wajen ne ana gama mutuwa sai a je sai a biya shi sai a ba shi suna da komai sai je sai rubuta sai zai kafa a akan kabarin wannan sana'an shi ba mai kyau ba ne ya kamata ya bari qala shekul albani muhammad nasir din albani ya ce iza kana alhajaru la yuhaqqiqul gaya albani ya ce idan dutsen da za a sa domin alama ba zai fada fa'ida a iya fahimtar alaman ƙabarin wani ne ake son a tantance ba allati min ajaliha wada a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman alhajar wanda domin gane kabarin ne don ya zama kyakkyawan alama na tantancewa annabi ya sa wancan dutsen in ya zama sa dutsen ba zai ba da gayan iya gane kabarin ba wa Allah wahiyar ta'arruf ala wahiyar ta'arruf alaihi shi na iya gane kabarin wa zalika bi sababi kasratul kubur misali kabarrukan da ke makabartan sun yi yawa masalan wa kasratul ahjar kuma duwatsun da aka sa na alamu duk iri ɗaya ne kuma sun yawa al-ma'arifa fahina izin ya juzul kitabatul ismi mala albani ya ce ya halatta a rubuta suna bi kadari ma ta tahaqqaqu bihi bi hilgaya Gwargwadon abin da za a samu biyan bukata al wanda aka ambata a baya na iya ganewa da tantance kabari wallahu a'alam misalin wannan fa shi ma na albani cewa yake misali in aka zo aka kafa kawai yaro da sunan mamacin haka ku gano wannan domin kila sauran kabarrukan da ke wajen duk alaman su iri ɗaya ne idan aka samu wani lokaci za su saje ka kasa gane kabarin sai ce to babu laifi a irin wannan rubutun kaga wannan fatawa na shi ta daidai da fatawan al'imamin sa'adi da wasu daga cikin malaman malakiya da shafiya da hanafiya da kuma malaman eh malamai ina malamai shi'a alhadawiyya sai kuma fatawan muhammad hassan ina fatan mun gano wannan da kyau mafi yawancin fatoyin muhammad hassan za ga yana jingina a jikin malamin shi albani ne allah maraukin sarki ya samu dace ko za akwai lokacin da muhammad hassan aka je wani taro za a gabatar da shi ya jawabi to a cikin malaman jami'a ne sai suka fara korafi wannan yaron digirin shi nawa ne zai miƙe zo zai jawabi ja nemo wani farfesa ya zo ya fararrasa masa jawabai kaza kaza kaza suka gama hayaniyarsu Muhammadu hassan na fara jawabi ya nemi zai tsaya sai kuma suka ci a ziriya fata ziriya fata don a yau ko a zamanin yau a duniya in dai ayi jawabi da fatan baki ne a yau dai cikin waɗanda suka yi fice cikin malaman musulunci Allah ya ba kamar Muhammad Hassan Allah ya ba shi fasaha da zalaka da azanci sannan Allah ya ba shi sauti in kana jin hudubar Muhammad Hassan ko awa goma zai ma ba za ka gaji ba mun fahimci wannan da kyau kuma saboda ya iya tsara bayanai yana zuwa da abubuwa yadda suke allah maraukin sarki mai kyakkyawan baiwa wannan ya sa littattafan suka riga karbuwa mafi yawancin littattafan shi kwamfuta ne bake juye hudubobin shi da jawaban shi kawai shi kenan sai a buga allah maraukin sarki ya samu dace mala ya ce abu tsib a sindi mala ya ce na kalal mubarak fure babban malami al-mubarak fori ya ba da labari anna abu tsib as-sindi babban malami baban tsib a sindi ƙalafi fi sharhi ya faɗi da yazo sharhin tirmidhi cewa yahtamilu an-nahy an al-kitabati mutlaqan ya yace wannan hanin da ya zo cikin hadisi dangane da yin rubutu a kan ƙabari, to za a ɗauki wannan hannu ne kai tsaye ka kitabatul ismi sahibil kabari kamar rubuta sunan mai kabarin wa tarihi wa fatihi da kuma tarihin rasuwan shi au kitabatu shay'in min alquran ko rubuta wani abu na alqur'ani duk wannan an hana mala yace wa asma'ullahi ta'ala haka ma rubuta sunayen Allah an hana wa nahwa dhalika littabarruk akwai waɗanda suke rubuta shigen waɗannan abubuwa wai don neman albarka lihitimali an yi ƙa'a ba da ya akwai yiwuwan dalili ya sa a taka au yes ko kuma abin ya faɗi alal ardi fa tatal sai a waye gari mutane suna tattaka shi mun gano wanda da kyau ku zai iya yiwuwa ya zamanto an rubuta allon sai iska zai zo kade shi iska ya bude shi ko mutum ya je ya bi ta kai ya taka duk wannan hikimalat ne wanda zai iya yiwa lura da wannan sai malai ce kwata-kwata a bari shi ya fi a shek ibn uthaymeen shi ko cewa yayi wa tukrahul kitaba ala alal kabari an karhanta yin rubutu akan kabari sawa'un kataba alal hasa shin rubutun an yi ne akan tsakon komi almansubatu alaihi wanda aka zo aka zuba kan kabarin sai a zo sai a rubutu kan irin waɗannan tsako kwame kun san a makabartanmu na dambo an fara wannan shigantakan sai aka zo aka zuba ƙasa irin ƙoron dutsen nan kun fahimci wannan sai aka fara kwalliya da shi a kan kabarruka sai muka yi masa ishara ca su bari wannan makabartan ahalus sunna ne ba makabartan ahalin bid'i wal ba ne kun gano wannan da kyau ku? Allah ya sa dace to sai mala yake cewa au kataba ala nassil kabar ko a yi rubutu a kan doron kabarin li'anna zalika yu'addi ila ta'zimihi malam usaimin ce wannan yana kaiwa zuwa girmama ƙabarin. وتعظيم القبور يخشى yukhsha يوصل صاحبه sahibahu الشرك shirk جرم ce girmama kabari kuwa to ana jin tsoron ya kai ga wannan da ke aikin zuwa ga shirka wa zahiru kalamul muallif rahimahullah anna kitabata makruha in ga kalli kai tsayin maganan ibnu usaymin yana nuni akan cewa irin wannan rubutu shari'a ba ta yadda da shi ba walau kanat bi qadar haja ko da ko gwargwadon bukata ne na a rubutun kamar fatawan albani da sa'adi da muhammad hassan da ya ce ba daidai ba ne ai alhajatu bayanu sahibul kabar dar allil mafsada mala yake cewa wannan bukatan ita ce a yi bayanin mai kabarin don a gane alaman in an zo ziyara a tsaya wajen kabarin shi mala ya ce bai halatta a haka ba domin ƙoƙarin toshe kafan ɓanna ana gano wannan da kyau ku duk wata ɓanna da za ta iya yunkurwa ta taso to a daɗa ƙofanta a sheikh salihin alfauzan ya ce wa yi haramul bina alal kubur haramun ne yin gini a kan ƙabarruka wata jisisu ha walkita batu alaiha haka yi makabari siminti ko shafe a daɗe shi a mai filasta sanya mai tiles ko marbles to wannan gaba ɗaya a shari'a bai halarta ba kun gano wannan da kyau ku duk wani salo da sanade da wani kitifi da kisisina duk abin da za a zo a ce za a yi wani kabari bayan ya rasu a bada kanshi da kasa kawai shikenan a kauce ba mutane waje wannan ɗabi'an kiristoci ne da yahudawa da 'yan shi'a da waɗanda ke bin addinin buddhism duk waɗannan hayaniyan da suke ɗaukowa suke yi shine yanzu 'yan boko suke ƙoƙarin sa kawo da 'yan bida'a a rika ya kabarruka da makabartu in sun je makabartan ku na adar sunna sun yi ku je ku haƙe musu kawai ku taimake su mara marra aminkum munkaran biye bi yadihi mala ce a sheikh abdulaziz muhammad suleiman babban malami a sheikh abdulaziz muhammad salman ya ce yace yuhramu israjuhu haramun ne sanya makabari fitilla wattikhazil masjid alaihi da kuma zuwa a gina masallaci a makabarta ko inda aka binne kabarin ko a zuwa binne gawa a cikin masallaci wata suhu da yi mai plasta ko a mai siminti walbina wa alaihi ko a ta da gini a kusurwoyin kabarin batu alaihi haka bai halatta yin rubutu akan doron ƙabarin. ko a gefen kabarin ko a ɗaya daga cikin kusurwoyin kabarin duk wannan bai halatta ba 'yan bid'a suna zuwa sai su kafa fitillo a makabarta ko kuma tada itatuwa haka a yi masu kwalliya ɗaya nan guda hudu sai gabaɗe sai a yi masu wayarin na fitillo suna kunnawa suna mutuwa da ababe iri-iri saboda ado da kwalliya to wannan shine siraj an hana wannan bai halatta ba a da a ci balbal suke zuwa sai su tsaura a sama daga nesa kana hangowa to sai gane wannan kabarin shehi kaza ne sahibin zaman ba wani sahibin zamani in ba rabbul izzati ba kun gano wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala shaykh shu'aib al-arnaut babban malami ɗaya daga cikin almajiran muhammad nasiru dinar albani kuma ɗan garinsa albaniya a sheikh shu'aib al'arnaut akwai ɗaya ɗan uwan nashi mai suna abdulkadir arnaut duk albani ne ya taho da su daga albaniya ya zo ya zauna ya karantar da su bayan wani lokaci sai suke ganin su ma ya kamata a ce su ci gashin kansu sai su koma sai suka bude makaranta da majalisi da komai suna karantarwa kun gano wannan da kyau ku sai ya zama kawai repetition ne na abin da albani ya rika yi da a farko al'amari an nemi a je a zara su a ci har kun mafi albanin kun gano wannan da kyau ku har a cikin wasu 'yan maganganun na suka so su bayyana haka allah maɗaukin sarki sai mantar da su Kun ba irin wannan ba jama'a wannan fa aibul arnaud da abdulkadir arnaud sun yi wa musnad aiki fa wajen kusan mujallade 100 littafai da dama sun yi taƙiƙi da takariji da sauransu amma a cikin awam zai wahala ka ji an san sai malami masu zirki amma shi malam albani da malaman da awam ɗin ya zama jirgin sama da leƙa gidan kowa fice da baiwa ko allah kawai yake wa mutum fa duk yadda ka yi ƙoƙari wai allah ya ɗagawa ne wai bari ka bishe shi wallah ba za ka iya ba to shi albani sai ana mai nasaba dawa garin nasu da turanci al'albani su kuma sai ana masu da sunan garin da larabci shine arnaut to ji, da yake ɗaliban shi ne hakkarin magana ma irin nashi ne komi ma irin nashi ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce iza kanal hajaru layu haƙiƙul mabtagi idan ya zama dutsen ba zai tabbatar da abin nema ba li ƙuburi sau da yawan ƙabararrukan, wa adamu tamyiz ba'daha an ba'din kuma ba za a iya tantance wannan da wannan ba fahina izin to a irin wannan lokaci yasihu an yuktaba ala lawhati lismil mayyit to a daidai wannan lokaci ya halatta a samu allo a rubuta sunan mamacin wato dawa ala kabarihe sai a kafa a gefen kabarin liyuta'arrafa aqraba'uhu saboda makusantan mamacin su gane kabarin shi wa uhu da abokan shi alaihi siga kabarin wani wannan ba salama magana albani ne? idan ci ina ta mun gano wannan da kyau an ta kokarin kwaskwas da kwaskwarima ne ina ai ba zai ba inda uwa ita ta shayar da kai ko duk dubara sai an gane kai danta ne Allah mada tuwon hancin ku ya zama iri daya za ka ji a goge shi ne jawabin gano wanda da kyau Allah ya tsare mana imanin ya zo a cikin littafin yaftadi'un wala ya amalon yaftadi'una kullum kokari suke su kirkiro bid'o'i abin ta kai ci wala ya amaluna su ba sa aiki idan kirkire kirkire yau da ce sun zo da kaza sun iya to ya masa tafi sun iya a shafi na 65 ma'ala ya ce nasbu ni ala kabarin mar'a menene hukuncin sa duwatsu biyu a kabarin mace dutse ɗaya akan kabarin namiji don in an zo a gane wannan mai kabarin mace ce wannan mai kabarin kuma namiji ne mai hukuncin wannan abubuwa na tsiyataku na son zuciya da bidiyo iko to sai wanda ka ji sai dai ka je wani garin ka gansu da wata bid'an sai ka ce a'a kun ga wannan da kyau ka ji fa sa duwatsu tsuna biyu a kabarin mace daya a kabarin namiji malam yace yatimmu wad'u hajaraini ala qabr almar'a mara litamyizihi ala qabr rajul sakan yi irin wannan dabi'a na sanya duwatsu biyu a kabarin mace a bambance shi da kabarin namiji wa haza min albida malai wannan bida'a ne allati ahadathaha ba'dun nas wanda wasu daga cikin mutane suka kirkiro ta wa kazalika alkitabatu ala alal qabar haka rubutu akan kabare a rubuta lism sunan mamaci au tarihil wafa ko kwanan watan rasuwa wa ma shabaha zalika da abin da ya kama da wannan a rubuta kwanan watan haihuwan shi wa haza kulluhu min albid'il muhdatha wannan duka bid'a ne kirkirarru mun gano wannan da kyau ku sai ga wani kabarin an rubuta wane wane a ƙarshe sai a rubuta PhD <laughs> kai ana tsiya da mutane shine fa alhakumut takasur hatta zurtumul maqadir kalla sofa ta’alamu sun makalla ta’alamu kallalau ta’alamu ne na tarawunan jahim sun ma tarawunan ha ainihin yaƙe sun ma la tis'alin na yau ma’izin hannun ku je ku neman fassara wa shaukani har ilayu malam muhammadu bin ala'a shaukani ya ce ƙwalar imamu ya haya wa amma nasbu hajjarai ni alal mar'a kafa duwatsu biyu kan kabarin mace wa wahida alar rajuli guda ɗaya kuma a kabarin namiji fa bid'a wannan bid'a ne خلاص فهذه بدعة شكل وضع الجريدة على to menene hukuncin sa zarban dabino akan kabari mun sa hadisin da annabi ya zai wuce wasu kabarka guda biyu ce innahuma la yu'azzabani ana ma waɗanda suke cikin ƙabarin na azaba wa ma ni an kabirin abinda suka yi ba wani ma babban laifi bane ɗaya kawai bai gama tsarkaka ne daga fitsari yana tsugunawa kamar an tsikare sai miƙe wannan na jan azaban abadi in mutum ya je tsuguna yana fitsari bari yake mafi tsarin shi ta gama tsiya yadda abin da ke cikin ta duka ba tare da ya matse jiki ko ya takure ba in ya gama tsiyaya shi da kai zai tsarki da fiye shi ba wani abin da zaka ji ya dugo amma bai gama tsiyaya ba to ya baro mafi tsara yana kan hanya ka daga dole da lalo wannan yana jan azaban kabari da ko mutumin da ke yawo da gulma Ka ji ana bada labari a ce in dai wani ne ai tun yana karami magulmaci ne rayuwa ta yi muni lashi kyautar. to ya zo cikin mawsu'atul buhus wal maqalatul ilmiya cewa wa wada'ul jarida alal qabri inda dafan sanya irin wannan zarban dabinan yayin da aka binne mamaci sabitin fi hadisi buna abbasin wannan ya tabbata cikin hadisin dan abbas radiyallahu anhuma al-muttafaq alaihi hadisin da bukhari da muslim suka rawaito annabi ya ce la'allahu an yi haffafa an huma malin ya yi basa mai yiwa za a sauwaƙa masu azaban da ake maso muddin dai wannan zarban dabinan bai bushe ba bukhari ya tadda hadisin a lamba na 179 muslim a lamba na 292 mala ya ce waktalafal ulama kadiman wa hadisan malamai tun da da can can har zuwa yanzu sun yi saɓani kan wannan matsala hal wada'ul jarida alal kabari qadiyatu ainin khasatan bin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wai shin dasa wannan zarban dabina akan kabari wani al'amari ne wanda ya faru ga wasu mutane kaɗai ƙwabi zamanin annabi kuma al'amarin yake ɓanci annabi ne kaɗai wani ba zai karambanin shiga ba am hiya amatul li ahadin koko kowa zai iya yi فالإمام البخاري يروي عدم الخصوصية أما الإمام a cikin الصحيح sai ya ruwaito babi na musamman cikin littafin da ke nuni a kai wannan ba hususiyar annabi ba ce fadakara fi sayihi babul jarida alal kabare babin da ke bayani akan daura jarida zarban dabino akan kabari sun makala wa awsas sahabi buraidatul aslami sai ya kawo a ƙarƙashin wannan babi wasicin da buraida al-aslami ya bayar an yuj'ala ala qabrihi ta ne cewa a kafa mai zarban dabino guda biyu akan kabarin shi kaga yana nuni akan ba hususiya bane kenan qala ibn battal ɗaya daga cikin masu sharhin bukhari al'imam ibn battal ya faɗi fi sharhi lil bukhari da ya zo sharhin sayar bukhari ya ce wa khussat jarida tanin nahal li'annahuma atwal simari baka an keɓance amfani da zarban dabino ne saboda sun fi kowane ice in an ɓallo shi daga jikin uwar shi daɗewa bai bushe ba fatatulun muddatu ta hafifi an huma annabi ya zaɓi ya kafa wannan zarban dabino ne a kabarin waɗancan mutane saboda sassauta masa azaban da yake fatan a yi al'amarin ya ɗauki dazara wahiyar shajaratun ita bishiyan dabino shabba shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil mu'min annabi ya kamanta ta da mumin umbur sai al da ya yace je karanta sai al lamba hadisi na 61 da muslim a lamba hadisi na 2811 wakila innahuma khuliqat min fadlati tinati adam cewa ita icen dabino an halicce ta ne da ragowan yimbin da Allah ya halicci annabi adam wa inna ma أوصى بريدة الأصلمي رضي الله عنه shi شي al-aslami ya bar wasiya ne cewa kafa mai waɗannan zarba biyu ta asiyan bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda koyi ga annabi wa tabarrukan bi fi'lihi kuma ya nemi albarkacin aikin annabi wa raja an yukhaffafa anhu kuma yana fatan ya samu sassauci shi mu wa qala al-hafiz ibn hajar fil fatih shi ko ibn hajar da yazo sharhin wannan hadisi cikin fatul bari sai ce la yulzamu min kaunina la na a ayu azibul yi amla ya ce la yulzam sa wannan jaridan bai lazumce mu ba dan me ya ce min kaunina sau da mu la na alamu ba mu da masaniya ayu azabul yi shin mamacin da ke kabarin nan azaba ake mai amla ko ko ba azaba ake mashi ba Allah na ta sababu lahofi amrin yukhaffafu anhu al'azab law kuma dai kar mi sakacin aikata duk wani aikin da zai ja a sauwaka ma mamaci azaba inda azaban ake mashi kama la yimna kaunina la dare arhamu amla kamar yadda ba mu sani ba wanda ke cikin ƙabarin Allah ya mai rahama ko bai mai ba Allah na da olahu bin rahama wannan ya sa kasa mai addu'ar rahama kasan wanda yake ganin shi dan aljanna ne har yake baza riga ba abin da ke kai cikin wahala shi ne mutane sai suke mai addu'a kun gano wannan da kyau ku ana ganin kalli shehun nan nan zai wahala ka ji an kira wani shehi a ce Allah ya ji gan shi da ganin suke shi ke ji kan mutane ma kaga sai ya ja ma kanshi bala'i kuma a ja mishi Kala shekul islam ibnu taymiya ibn al harrani yace ce tiktiyarat a cikin al-fiqhiyya fi al jarida taini ala alal kabaraini kafa waɗannan zarban dabino guda bi kan kabarruka anna shajar wan nabat yusabbih masu yin haka suna yin ni saboda bishiyoyi da itatuwa da tsirrai duk suna yin tasbihi ma dama akhdar muddin dai yana nan a koren shi bai bushe ba fa'iza ya bisa in ko ya bushe in kata a tasbihahu sai tasbihin shi ya yanki tasbihu wal ibada inda alkabar tasbihi da yin ibada ko a wajen kabari mimma yujibu takhfiful azab wannan na sa a sawa kawo mutum azaba kun gano wannan to wane ne zai je tasbihin kai bishiyoyin ake magana kenan yanzu wannan yana nuna idan ciyayi suka fito akan kabari mu bari ba za mu bari ba sai mu nome don a gyara don a kauda macizai da datta a wajen ina fatan mun gane kuma wannan ba alama ne daga cikin alamu ka je makabarta ka ga kabarin wani lub lub lub lub da me da ciyayi ka ce Allahu akbar rahama ka je ga kabarin wani kuma ciyayi sun ki hawa ka ce ina da ina cin wuya Fa <laughs> ne sa ka wannan shiririta in gaje makabartan arna ba gani sunkuru rama ne amma sheikh abdulaziz bin baz shi ko malam bin baz rahimahullah ya ce fahuwa yi khalifin man sabakahu shi ya saba ma wanda suka gabace shi min man zakarna cikin wanda muka ambata cewa za a iya sawa fayara hususiyatiha shi bin baz yana ganin sa wannan jarida din ta keɓanci annabi ne kadai bin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la ta ta'addahu ila gairihi wannan bai shafi wani shi ba wa haka za jara ikhtilaful ulama fi wada aljazira aljarida haka dai malamai suke ta sabani ammatan alal kabar suka kai ba daidai bane wasu na ganin daidai ne aw talabal litahfif azab ala sahibi wasu na ganin asa saboda a roƙi Allah in ma za a yi ma mai kabarin azaba to a yi mai da sassauci kun fahimci wannan da kyau fal'amuru fihe si'a wasu malamai suna ganin a ah, ko a sa ko ba a sa ba abin da yalwa alhamdulillah da an na hamin masa'il al-ijtihad ba da ce wannan matsala ne na ijtihadi walau lam takun min masa'il al-ijtihad inda zai zama ba matsala bane na ijtihadi lam yaqa fihi al-khilaf ba za a samu sabani ba sun inna masail Mas'a'ila ijtihad la yasugu fiha inka inkar bale ce duk wata matsala na ijtihadi wani yana ganin kaza wani yana ganin kaza ba a zuwa ai zagi ai raddi ai cin mutunci don wani ya saba ma abin da kai kake so qala sufyan as-sauri idza ra'aita ar-rajul ya'malu al-amal in kaga wani yana aikata wani aiki alladhi talafa fihi wanda fatoyin malamai suka sha bamban wa anta tara ghayrahu kai kuma kana da tunanin yin wani abu sabanin wannan fala tanhahu karka hana shi in ma za ka yi inkari sai ka dauki fatawan dan fodiyo sai ka yi inkari irshadin ba ba ka makaranta muqaddiman ihya sunna ba wa yaqulu shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya dawo masail al ma ce matsaloli na ijtihadi la yasugu fi hal inkar illa bi bayanin hujja in ga mutum yana aikata wani abu wanda ijtihadi ne ya hukuntar da wannan abin to ba ka da daman mai inkari sai dai in ka zo ka bayyana hujja kadai lal inkarul mujarrad ba kawai ka zo kana musu tsura ba al musnanad ila mahad taqalid kawai kana koyi da wani jaruminka cin da wani gwaninka ya ce kaza to kokare kake ko da tsiya ko da arziki sai ka tabbatar da wancan maganan ko da ko shirme ci fa inna haza min fi'il ahlil jahali bale ce jahilai ke irin wannan aiki wal ahwa'i da yan son zuciya kun ga wannan da kyau kaga matsala ba nas kaji mutum ya zo yana ce maka wai malam wani ya faɗi a sharhi kaza wannan ba dishiriri ta ne sunan wannan fatawa in aka yi saɓani abin da ake kawo wajen saɓani shine nassi iza ta na za'atin fi sha'in faruduhu ilallahi wa rasul nasi za ka kawo amma in ya zama nasin da na kawo shine kake kawo maganganun malamai a kai shine abin da malaman mantiki suke cewa almusadara alal matsalo kun gano wannan da ke ku ni ma sai yanzu da fassara saɓanin wannan ai inda zuwa da fassarori ne da shiriri ta malamai Allah shi kyauta waya ƙolo bin alƙayyam ibn yana cewa idza lam yakun fil mas'alati sunna in mas'ala ta zo babu sunnan annabi kai. wala ijma'u sabit ko ijma'i tabbatacce wal ijtihad fihi ma'ani to ijtihadi a irin wannan lokaci yana da ma'ana lam yunkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan idan aka samu wani mujtahidi ya aiki da wata fatawa ta saba maka ko muƙallidi ya aiki da fatawan da ta saba maka ba ka ba mai fada wa khulasatul jawab ya yace an sa takeice dai anna wadawul alamat alal kubur, sanya alamomi kan kabarruka wa tanwi'iha wa ta'addudiha da yin su daban-daban nau'i nau'i kama zikira fi su'al kama yadda muka ambata cikin tambayoyin nan amrun ja'izun al'amari ne da ya halatta li tamayyazu bi halqabar saboda iya tantance kabari wa yu'rafu fa yuzar dan a iya ganewa kai ziyara wa sallamu alaihi a je a yi mamaci sallama wal qawlu fi da ya ce bayani a ce tabde wannan bid'a ne fi alama alama sanya alama kai tsaye alal qubur fa huwa ainihin bid'a ita fatuwan nema ita ce bid'ar bal hiya amurin mashru' sa alama al'amari ne na shari'a lam yu'taqad fa'iluha bi i'tiqadin mukhalifan lish-shari'a lish-shar'i in dai wanda ya aikin ba yayi ne dan ya ci karo da shari'a ba kun gano wannan da kyau ku sai a ce annabi ya sa alama ka sa irin annabi ya sai je sai ya rubutu sai kai mai nasiha in bai yi ba sai ka kyale shi bayan nan mala ya dauko mana bayani a cikin kutubun warasa'il lil uthaymin a lamban tambaya na 881 su ila sheikh fadilati sheik rahimahullah hal wadda ushe alal kubur min ashjar rafa ba a ji a ɗinko ta fasa a cusa a jikin kabari ɗanye bayan an gama binne mamaci wa gairi ha minas sunna wannan sunna ne bi dalilin sahabi saboda sahibayyar kabarain alladaini yau azzaban saboda dalilin waɗannan mutum biyu masu kabarkan nan guda biyu da ake masa azaba am anna zalika khasun bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ko wanda yake bance annabi ne wa ma dalilul khususiyya in yake bance annabi ne ya sheikh aina dalil ala khususiyyatihi kawo mana dalili akan khususiyya fa ajaba fadilatuhu bi qawli wada'u shay'ur ratab min aghsan sanya wani abu danye kamar reshen ice aw riha ala al-qabr laysa bi sunnah ci ɗaura wannan a kan ƙabari ba suna ba bal huwa bida'a. cikai bida'a ne wasu su'u dhanni sannan muna na zato ne ga mamaci na Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam ya yada ala kulli kabarin shay'an min zalika ai ba kowane ƙabari ne aka samu annabi na ɗora wannan ba wa inna ma wada ala ne alima alaihi salatu ma yi azaba wanda annabi ya gano ko an gano da shi cewa ana masa azaba ne fawda aljarida alal kabar jinaya azima alal mayyit bala yace zuwa a soka wannan zarban dabinan ko tafasa ko yawan rai ko menene to jarima ne jinaya ne laifi ne ga wanda yake cikin ƙabaru wasu uzanni bihi kuma ana munana mai zato wala yajuzu li ahadin an yasi azanna bi akhihi almuslim kuma ko bai halatta wani ya munana zato ga ɗan uwan shi musulmi ba li anna hadha alladhi yad'u aljarida ala alqabr shi wanda zai zo ya daura zarban dabino akan kabari ya'ani annahu yu'taqadu anna hadha al-qabr yu'azzab yana kudurta cewa me wannan kabari ana mai azaba kenan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yadaha 'ala al-qabrayn illa hina alima annahu ma yu'azzaban hano bai sa ba sai da aka sanar da shi cewa waɗanda ke cikin kabarin ai ana masa azaba ne wa khulasatul jawab mala yace an sa an anna wada'ul jarida wa nahwiha alal qabr bid'a yace sa duk wani da shi kan ƙabari wannan bid'a ne wa laysa lahu aslun wannan bai da asali kwata kwata wa annahu su'u zannin bil mayyiti kuma muna zato ne ga mamace haisu ya zunnul wade annahu yu'azzab ta yanda wanda ya daura wannan kan kabari zaton shi ana mai kabarin azaba ne mala ce fa yuridu takhfifu alaihi sai nufin sauwaka mai azaban Sun malesa inda na ilmun bi anna laha ta'ala shafa a fihi in ma mun ce mu je mu muna da yaƙinin Allah zai karɓi ceton mu ya sauwaka azaban idza fa'alna zalika mun yi aikata haka inda na ilmin bi anna sahibul yi azab kuma wane ne ba mu ilimin cewa wanda yake cikin kabarin ana mai azaba ko ko tsaban karambani kun gano wannan da ke ku to bi halatta ba tambaya ta 981 su'ila fadilati sheikh rahimahullahu ta'ala hal yajuzu lil insan ila zara al maqbara shin ya halatta mutum ya kai ziyara makabarta an ya alal kabari jarida aw raqaba jaridatu raqaba aw gusun shajara ba san da aka binne mutum ba ka kai ziyara ne sai ka dan tsinka sai ka kafa fa ajaba fadilat fadilat ash-sheikh bi qawli la yajuzu an nasna zalika li umur yaje bi halatta mu yi ba da wasu al'amur awwalan annana law kashafna law lam yakshif lana anna hadha ar-rajul yu'adhab bi khilaf an-nabi wannan mutumin waya gaya mana ana mai azaba shi ko annaba an gaya mai ana yi kun ji daya saniyan annana idza fa'alna zalika faqad asa'ana ila al-mayyit mun yaka mummunan tunani ga mamaci li'annana zananna bihi zanna su'in mummunan so gare shi annahu yu'azzab wa ma yudrina la'allahu yun'am wa ya sanar da mu ko ma ni'ima yake mashi mun je mun kafa mai alaman azaba la'alla hadha al-mayyit mimman manna Allahu alaihi bil maghfara zai iya yiwa wanda ke cikin wannan kabarin Allah mai baiwa da gafara qabla mauti kafin ma ya mutu liwujudi sabab min asbabil maghfira saboda kasantuwan sabubban da ke sa ai mabawa gafara suna da yawa fama ta yi rasu wa kada afa rabbul ibadi an ya dace Allah ya mai afuwa wa ne izin ta yastahiqqu azab kaga anan layis ta yastahiqqul azab bai cancanci azaba kuma me kai kaga je kai salisan na haza listin ba mukhalifin lima kana alaihi salafus salih mutum ya tunanin bari ya sa don ya ji annabi ya sa to wannan ya saba ma batsi na magabata na kwarai alladina hum a'lamun nas bi shari'atillah wanda sun fi kowa sanin shari'ar Allah fi ma fa'ala hadha ko fi ma fa'ala hadha ma fa'ala hadha ahad min as-sahaba radiyallahu anhu fama baluna nahnu naf'aluhu ce ba wanda daga cikin sahabe wanda yayi sai dai ya bada mene wasiya a yi amma babu tabbacin an yi to me yasa mu za mu yi cin da sabai ma ba su yi rabi'an annan ta'ala kada fataha lana ma huwa khairin min ya Allah ya bude mana wani hanyar da zamu nema mamatan mu gafara wanda yafi wannan alkhairi fa Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kasance iza faraga min dafnil mayyit duk sanda ya kare binne mamaci wa kafa alaihi wa kala sai ya tsaya a kan kabarin ya ce istagfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa mai iya ansa a tambayoyin kabari fa innahu al'ana yus'al yanzu ka ana tambaye shi shikenan duk wani mu hayaniya da duk wasu rigingimu da wasu bidoyi da son zuciya da al'adu mutum kuɗe su gefe mu ɗauki sunnar manzon Allah mu aje ta a gaban mu mai aiki da ita sai mu rabauta duniya da lahira Allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba kake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum